Allah tana daga cikin matattarar da ke tattara al'ummar musulmi soyayya ta biyo baya ko kuma rashin haɗuwar nan kiyayya ta biyo baya ma'ana yau in gwamnatin musulunci ta kafu yana daga abin da za a baiwa muhimmanci shine sallah iyata yinta yadda ya kamata yinta akan lokaci yinta a jama'a ba wai a kira sallah saboda kwastomomi sun rufe ka ba kana ta zufa kana karɓar kuɗi sai can ba kwastomomi sannan kai sallah a'a gwamnati za ta tirsasa ka dole ka rufe rumfar ka je ka yi sallah ko kuma gwamnati ta rufe rumfar rufe wadda ba za a bude ba dole kuma ka iya sallar daidai na abdullahi dan umar ya yi sallah kusa da wani ko nan bulugul maram ku karanta cikin ta'aliki gashi nan hamilul fiqiyar sai kawai sai ga mutum yana sallah ina aka saka da kashin kare shine irin wannan sallah da ake ta gargajiya gugub gugub gugub Allahu akbar Allahu Allahu akbar ba haka ke yi ba to ya ga yana irin wannan sallah shi bai yi sallar shi shi kadai ba shi kuma yana bin liman amma kafin liman ya ruku'u yayi kafin liman ya dago shi ya dago kafin liman ya kaza yayi yana idar da sallah sai sa kafa ya haure shi wane mutum salaf kenan malam <laughs> yan bid'a sai da duka wani lokacin salaf ba ni ne na ce na yi ba ibnu umar ne kuma yana cikin bulugul maram ya sa kafa ya haure shi ya ce to sake sallarka kai baka yi sallah kai kadai ba da baka shigo jam'i ba kai baka bi liman ba da ka bar liman yayi sannan kai sake sallah to jama'ar musulmi wannan gwamnatin musulunci ba ta samu ba yanzu wa zaka daka akan sallah ina zai yiwu sai a ce kabarinka daban nashi daban sai ka je ka biya ta jama'a mun gane imamu malik ya ruwaito cikin muwatta sayyidina umar ya rubuta takarda zuwa ga gabnonin shi cewa kusan cewa sallah a wuri na ni umar mai gidanku ta fi aikin gwamnati muhimmanci sallah ta fi aikin gwamnati muhimmanci don haka lokacin sallah duk wani sa hannu duk wani mitin duk wani menene a aji sai an je an yi sallah an dawo to wannan sai an samu gwamnati ta musulunci wadda take aiki da alkur'ani da hadisi